na biyun da bai zauna cikin ma'aifa ba ciki ne da ke tsayawa kuma da ke girma daga wajen ma'aifa maimakon ya girma cikin ma'aifa amma sai ya girma waje sabanin inda ya kamata. Me haddasa wannan cutar? ba za a maganar dalilai ba amma watakila abubuwan hadari su ne kama da ƙauyukan cuta da ake ɗauka ta hanyar jama'i da za su janyo wani rudani na sayon al'auran mace ta dalilin tabar euh, shisha akwai shan sigari wani dalili na daban shine tiyata da aka ma mace a baya ƙasan mara na da hadarin ɗaukar cikin da ba cikin ma'aifa ba euh, wani abin hadari da za a iya zanawa shine sanya tazara tsakanin aifuwa da abubuwan bayan l'antécédent de la GEU. Ta kakane mace ke iya gane cewar tana fama da matsalar juna biyu da baya cikin mahaifa. akwai abin da muke kira alamomi uku idan akwai shaidar alamomi ma'ana lokacin haila kuma mace ba ta ganin hailarta idan ana jin ciwo kasan mara idan kuma akwai zubar jini su ne mahimman alamomi uku da ke bayyana yanzu bayan waɗannan alamomi ana iya samun alamomin ciki ga mace kuma abu mafi mahimmanci musamman ma shine radiyon ke iya biyo baya idan ba a yi magani a cikin lokaci ba tuni idan ana magana cikin da ba cikin ma'aifa ba ciki ne da ake samu wani wurin da bai kamata ba ya kasance yana nufin cewa sannu a hankali cikin na girma za a samu fashewar wurin da ba a yi shi don ɗaukar ciki ba menene zai faru zubar jini ne wani bugun zuciya da zai iya janyo mutuwa domin ɗaya daga cikin dalilan mutuwar mata na farkon watanni uku na juna ta ne ake rigakafin wannan cutar Le moyen préventif c'est tout d'abord shine na farko ga dukan mace idan akwai wani jinkiri to a je a yi radion ciki yanzu ya kamata a kula da kyau da matsalar kamuwa da kwayoyin cuta akwai matsalar zubda da jini akwai matsalar zubda ciki ta bayan darni wannan na janyo kamuwa da cututtuka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a magance a ƙarshe akwai shan sigari shi ma matsala ce da ya kamata a duba sauran su ne na yin bincike cikin sauri plus possible pour envisager un traitement.